والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala bisa ga iko ne da ya bamu damar sake haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin sahihul bukhari satin da ya gabata mun kai ƙarshen hadisai masu magana a kan li'ani yau insha Allah subhanahu wata'ala matashiyar mu ta yau kitabul idda bismillahir rahmanir rahim ko kuma abwabul idda ko kuma ma babu kitabul idda babu abwabul idda kawai babu idza talaqaha salasan thumma tazawwajat ba'da al-iddati zawjan ghayrahu falam ya masaha wata nusha kamar da aka bayani tun satin da ya gabata wata nusha kawai da ƙare hadisan iya li'ani kawai sai ta ci gaba da cewa babu ya za tsallaka ha salasan ba ta ce kitabul iddati ba kamar wadda wata nusha ta ce kitabul iddati bismillahir rahmanir rahim babu idza tsallaka ha salasa wata nusha kuma ta sa abwabul iddati ala kulli halin da kan littafi ne mai bayani akan idda kitabul iddati bismillahir rahim babu tsallaka ha salatan babin idan mutum ya saki matarsa sau uku saki uku ثم تزوجت bada 'iddati sa'annan ta yi aure bayan ta ƙare idda sakinsa ta auri zaujan wani miji ko miji gaira waninsa falam ya ha sai mijin nan na biyu da ya aure ta bayan miji ta na farko ya suke ta saki uku sai zan bai sadu da ita ba shine falam ya ha bai sadu da ita ba Ya ni lan yujami'a ma jama'a haka kawai imamul buhari ya fassar da babi babu amsa shin halat lil awwal aw la tahill lil awwal babu idza sallaqaha salatan ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها لم تحل للأول ma'ana ba ta sake halasta ga wancan na farko da ya suke da saki uku tun da wanga da ya arme ta bayan ta kare idda ya bai sanu da ita ba kenan sharaɗin a sake mace saki uku ta yi aure ta hito ta koma miki na farko ya zan miki na biyu da ya aure ta ya sadu da ita in ba su sadu ba ba halaccin ta koma ga wancan na farko da ya sako da saki uku shine amsa Haddasa na عمرو بن حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا عثمان عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظية rifa al-qurabi tazawwaja imra'atan ya arbi wata mata sun thumma sallaqaha sa'annan ya sake ta wanda ya sake ta ne saki uku zawajen ahara sai ta arme wani miji Da sifatun lima hazufin zawajen. زوجا آخر بأنكشاء زوجا كبر أبن أبن يعني جاءك فني أنا شاهد اتفاقه يأخذ كل فتينة صالحة قصبة ذاك شاهد صالحة أجل صفة أكشاهي نمكم أما صفة أكشاهي أكبر صفة أكشاه زوجا أكبر آخر فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتزور النبي فذكرت له تيمش بياني أنه لا يأتيها بيه سادوا لسا شيوا قمج وإنه ليس معه إلا مثل هدبة udubatin ba abin da yake tare da shi face kamar jelar ko haɓar zane. ma'ana wannan mijin na biyu da ya sake ta tare da awar bai saduwa da ita saboda da al'aura dai da jelar zane kamar abu guda ne يعني لا تنتشر ولا تتقوى فقال في النبي كي متى لا bai dan ya sake ki bai sadu da ke ba ki koma ma mijinki na farko hatta ta zo ki usailatahu sai ke ɗanɗana mu'amala ta saduwa da shi wa ya zo ka osai da tak kuma shi ma ya ɗanɗana mu'amala ta saduwa da ke kenan in mace cikin mace sake uku sharaɗin ya sake aurenta ta yi armi ingantacce kuma a samu tsaduwa kanin da miji na biyu in ba haka ba bai halatta ta koma gani na farko babu wallahi ya isna min al-mahidi bin nisa'ikum ba da cewar Allah subhanahu wata'ala matan nan da suka yi ɗebe tsammani min al daga haila sun ɗebe tsammanin haiba min nisa'ikum daga matan ku in tabtum in kuna shakka akan hukuncin su qala mujahidun in lam ta'lamu ma'ana in ba ku sani ba yahibna aw ya yahibna kuna shakka suna haiba ko ba su haiba wallahi qa'adna anil haidi da kuma waɗanda suka bushe daga haila san ba su haila saboda tsuwa wal qawa'id nisa tsofaffi wallahi lam yahidna da waɗanda ba su haila ba don tsuha ba saboda karamcin shekaru ba su kai shekaru sai haila ba fa hunna duka iddarsu salasatu ashhurin wata uku babun wa ulatul ahmal masu ciki mata masu ciki da aka sake su na iddarsu ayya ba'na hamlahunna ba cikin su mai ciki حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز على عرش قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرت تاباش الأبادي عن أمها كما أمة أم سلمة zaujin nabi mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ya'ani qalat kina ita ummu salama yuqaddaru huna qalat ko ma'lubun anna mar'atan wata mata min aslama cikin kabila aslama aslama salama Allah yuqalu laha ana ce mata subai'a al-aslamiyya kenan ko ta cikin kabila aslama kanat tahta zawjiha ta kasance tana aure da mijinta wufiya anha sai aka karbi rayuwa ta yabbatta wahya hubla tana mai ciki fa khababaha abu sanabil sai abu sanabil budu ba'kakin sai neme ta aure fa'abat an tanki hawo sai take ta aure ta ce ba ta mijinta ya rasu tana da ciki sai abu sanadali ya nuna yana son ta aure ta ce ba ta yi da shi fakala sai ce wallahi ma ya sulhu an tankihihi bi ma'ana sai wani ya fide ta kenan akwai hasku ijazin hasku ijazin sai wani ya fide ta tace tana yi sai abu sanabili ya ce wallahi bai halatta ki aure shi ma ya sulhu yani ma ya turu ba ya halatta an dan ki yi ki aure shi shi wanga da yanne mai ki hatta ta atadi sai ke yi idda akhiral ajalaini ƙarshen mafi tsawon ajali biyu Karshen mafi tsawon ajali kenan in ta haihu ba a cika wata hudu da kwana goma ba zai halatta ce har mai ga fasawar abu sanadin bin ba'akakin sai ta yi wata hudu da kwana goma in kuma ta kare wata hudu da kwana goma ba ta haihu ba kuma sai an jira ta haihu Shi ne a abazul ne, mafi nisan ajali biyu ko haihu ciki ko wata hudu da kwana goma kenan a fatawar abu sanadin in mace mijinta ya rasu sai ta haihu bata cika idda ba sai ta yi wata hudu da kwana goma in kuma ta kare wata hudu da kwana goma kuma ga ciki ba a haihe shi ba kuma wata hudu da kwana goma ba su fishe ta daga idda ba sai ta haihu ta ma bari mu ja wannan fatawa daidai ce فمكثت قريبا من عشر ليال ta zauna kusan kwana ishirin ashirin ko goma ko kwana goma ashirin layalin kwana goma ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم sun ta zorin annabi da ta zaurin annabi sai ta tambaye shi mijinta ya rasu bayan rasuwa dai da 'yan kwanaki kaɗan ta haihu wani ya mata fatawar ba ta aure sai ta cika wata hudu kwana goma tunda ba a kai wata hudu kwana goma ba da rasuwa ta zuwa haihuwarta faƙal sai annabi yake sallallahu alaihi wasallama an kihi yi aure ki aure kenan in mace mijinta ya rasu ko tun kafin a yi mai wanka sai ta haihu ta cika idda shi kenan ta ka idda kuma wannan fatawa da annabi ya ba su bai'a radiyallahu anha akan ta mai yawan malamai magabata suke da shugabannin fatawa sai dai an samu sabani daga ɗaiɗaikun su kamar irin Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu da wata riwaya daga Ibnu Abbas maganar kansa fatawar su cewa su suna ganin in ta haihu ba a cika wata hudu da kwana goma ba lalle bai halatta ta yi armi sai ta tuhaya wata hudu da kwana goma kuma in ta tuhaya wata hudu da kwana goma ba ta haihu ba kuma sai ta haihu amma shi ibnu abbas an ruwaito ya canza fatawa ya dawo daga waccan ya komo zuwa ga wakka ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka wannan shi na karantar da mu duk wanda ya yi fatawa sai aka samu fatawar manzon Allah sai fatawar shi ta sa'a mata manzon Allah kowane na kakka hidda kowa fatawa sai ta shi sai a batta a bita annabi wannan shi sha imani wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amran أن يكون لهم الخيرة من أمرهم babu fatawa bayan fatawan manzon الله sallallahu alaihi wasallam حدث حدثنا يحيى بن بكير عن الليثي عن يزيد عن ابن شهاب ابن شهاب كتب يا رب إليه زوا بريشي anna ubaidullah ibn abdullah akhbarahu ya bashi labari an abihi annahu kataba ya rubuta ila ibn al-arqam an yas'ala shi tambayi subaya al-aslamiyyata kaifa afta annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi ba ta fatawa faqalat tati aftani annabi ya bani fatawa idza wafa'tu inna hayu an ankiha in ya aure to kaga duk wanda ya bada fatawar ko an harba in ba a cika wata da kwana goma ba ba a auren So fatawa sai ta cika karo ta manzon Allah wal qawlu ma qala rasulullah wa haddathani haddathana yahya ibn qaza'a babu wa haddathana yahya ibn qaza'a haddathana malik an hisham bin urwa an abihi an miswar bin mahrama anna subai'at al-aslamiyya nufisat ta haihu sai cikin fi'illa masu kama da bina'un mashhulun ko al-mabni li malin thumma fa'iluhu kun ba haka bane kamar tuntajun ƙatu, raƙuma ta haihu akwai ire-iren su da guda 20 wanda in ka sai ka aza mabni na li sun thumma fa'iluhu Ko ba haka bane haka aka ce sat. ba a ji laraba na ta nutfisat ba sat kamar a ce an haihe ta to ita ta haihu da kanta Nufisat ta haihu ba da wafati zaujiha bayan rasuwar mijinta, ila yalin da ‘yan kwanuka kaɗan. Faja'atin Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallam ta zaurin annabi fasta azanat ta neme shi izinin an tanki a ta ya arme. Fa azina laha ya yi mata izini fa naka hatta ya arme. ‘Yan kwanaki da mutuwar mijinta ba a cika kwana hudu kwana wata hudu kwana goma ba. Babu ƙaunin Allah ta'ala babin faɗar Allah ne girma wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna waɗanda aka saka su jira da kansu salamata qur'in tsarki uku ko haila uku wa qala ibrahim ibrahim yace annahai fi man tazawwaja bil idda ga wanda ya arbi wata mata cikin idda fahabat inda hu salasa hiyabin kuma sai ga ta ta yi haila gida ne har haila uku ba na min al'awwali mijinta na farko da ya sake ta hawan gana biyun ya arme ta cikin idda to shi ne na farko ta riga ta nisance shi tunda har ta yi haila uku wala ta hata bihi amma ba za ta fi sabta da wannan tsarki ba na haila uku liman ba da ga wanga mijin da abbayan na farko. In aka san cewa arminsu a cikin idda ne aka raba, to sabo idda za ta yi madadin mijin ga nadu. Waɗancan haila uku ta yi wuri ne idda wancan mijin na farko na. Yanzu shi ko sai ta tashi idda. Daban. wa qala zuhri zuhri yace ta hatasibu za ta lisafta ma'ana idda ta shige cikin juna idda na harko ta shige cikin iddar na biyu ko iddar na biyu ta shige cikin iddar na harko wa hadha ahabbu ila sufyan wannan fatawa ta zuhuri ita sufyan ya zaba yani kaulan zuhuri maganar zuhuri wanda kuma magana ce mai nisa wa qala ma'amaru ma'amaru yake, yuqalu ana cewa atil mar'atu idza dana haiduha in lokacin haila ta yi kusa sai a ce at haila ta yi kusa wa at idza dana tuhruha kuma ana ce mata at in tsarkin ta yi kusa almuhimmu kenan kalimar qarqu ana fassara ta haiba ana fassara ta tsarki kalima ce mushtarika bainal haili wa tuhur saboda haka malamai suka yi sabani game da wani an mahirin jaya a fassara da shi haila ko tsarki in an ka fassara shi haiba ta yi haila ta ɗai ta yi haila ta ta yi tsarki da ta fara haila ta uku ta cika idda in an ka fassara shi tsarki ko ta yi haida ta farko ta yi haida ta biyu ta shiga ta uku kana iya cewa ka kama armin kamar tsabba ta tsarki ba daga ta uku sai dai abinda an rajibi a wurin wasu malamai suka ce wanda an mahi akara a ɗauke cewa haila a kalmi duk da waɗanda suka ce tsarki aka yi zuciya haila aka yi duk suna da hujjojin da suka kawo wai yuqalu ana cewa a luga ma a bi ba ta taɓa ciki ba ƙasu da dai ma a bi ba ta taɓa yin ciki ba ƙasu da dai idza lam tajma' waladan idan ba taɓa haɗa ɗa ba fi ɗani ha a cikinta almuhim imam bahari ya kawo wannan dan ya yi ishara zuwa ga sabanin malamai game da kalimar qarab arki ne ko haiba babu Fatima ta binti qaisin babu kissar fatima binti qaisin kenan fatimata ismun layin sarifu ba don haka nan ba da kissati babu mubafin kissati mubafin ilayhi kissati mubafin ta مضاف إليه فاطمة مضاف بنت مضاف إليه بنت مضاف قيس مضاف إليه الإضافات متتابعة أما قصة فاطمة ما أصرفش بنت قيس وقوله دا شور الله عز وجل واتقوا الله وجزء الله ربكم أبنجزكم la tukhrijuhunna kada ku fitar da su min buyutihunna daga dakunan su min buyutihinna wala yakhrujna su ma kada su fita idan aka fita mace kai miji haramun naka ce ta bar ma gidanka a sai ta cika idda haka Allah ya ci ta zanna nan ɗakin da sai ta cika idda sanan da bar gidan in ma kai baka ci ta bar ma gidan ba ita ta hita da kanta ta bar gidan haramun na haramun naka hishe ta haramun na da ita sabanin al'adar makasar gada mutum ya zuke mace zai cika injinin gidan nan ko barmin gida na kai tsaye kaga wanda ya saba a shari'a haramun na ka kore ta bata kare idda ba haramun na ita kanta ta ita haramun na uwayenta su ce ta taso ta bar wurin dole sai ta cika idda duk wanda ya sa hannu ya akan ta bar wurin nan in ba ni uzuri akwai ba wanda shari'a ta iya karba to yayi haramun sawa'an shi mijin na ko ita kantana ko uwayenta ko uwaye ne Allah ya tsawo abu abubuwa sun rage sun gaba da kenan to ya zafiru Allah wala na wala <laughs> ya bai faɗo ba illa an yi addini bi fahishatin sai in zo sun zo da alfasha mu bayyana ta na mu bayyana tin mai bayyana ita alfashan mai bayyana gaba tana nan gidan tana idda sai ta kama wasu abubuwan da ba su dace ba wannan sai a hana ta wa tilka hududullah waɗannan iyakoki ne da ubangiji shari'o'in Allah ne wajibai ne akan ku amma ya ta'adda hududullah duk wanda ya tsallake iyaka Allah ya kore mace da gida ne don ya sake ta ko ita ba ta tsallake iyakar Allah ta bar gidan don an sake ta ko uban ta tsallake iyakar Allah ta so ta taho gida ta ta zanna can ko uwaye ne suka ce ba ta yadda ta zanna gidan ba sai ta bar gidan duk wanda tsallake iyakokin Allah cikin waɗanda fa qad zalama nafsa ya zalunci kai ta diri ba ka sani ba kai ne saki la'alla Allah yana yiwa nan gaba Allah yi su shi samar da amuran wani al'amari ba da zalika bayan wannan yana bayan sakin nan hikimar bin shari'a a batta a ɗakin da zai ta ƙare idda yana yi wa kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ga ta cikin gidan tana idda yau da gobe yau da gobe sai ka huce kila kayan sati ka huce kila kayan sati na biyu ka huce kila kayan sati na uku ka huce shi kenan sai ka ce ka kama arzinka musamman in ta san kanta a nan tana idda tun da sakin ba dukkana gaba ɗaya ba kana iya kama arminka to sai ta kawo wani salo na kyautatawa da na kwalliya da kwalisa da kwambalewa kai dai sai ka kama arminka hmm? ka ga haka wani da yawa Allah ya ji ya saki mata kai to ta shi to wayan na uku na ta taho kwasar kaya ta ce kwalliya sai ka ta ce shi bai saki ba shi wallahi ba saki uku na ba saki biyu da kowa dai ta cike ta ce a a wale ka ji tsoron Allah saki uku na wace ina kowayen matar sun ka kiya har dai a kai gidan mai gari an ka ba shi rantsuwa ya sha billahi lazi saki biyu ba uku ba ya sha aka mai sheta kwana guda da ya ɗakin da sahe ya hito bakin dangama idar haka ya kwaɗi an ka ɗauke shi kwana ne hudu asibiti bai san inda yake bayan mutu to yana in misali in akwai sauran gyara inda yanzu tana idda kai tsaye na yawa ya zama ka gyara almuhimmu nan me yasa wanda ya ce ba saki uku yayi ba yace ya kama armida saboda wanda yake ta shigo kayan kwasar kaya. ila an gane ko hmm. to shi da baka sani ba yana Allah ya sa wani al'amari daga baya ka huce ka huce sai a dawo a abin nan saboda a kuskure na owaye kai da an ce an suke mace a ce a ce a kaya ka a bari su kancan ka a yi saurin ka kwasa ka ko saurin kwasa kaya shirme na yana yiwuwa bayan an kwasa kaya kuma a shirya kuma a koma komai da kayan kaga wani abu ya shirya ko ba a yi asara wani abu cikin kayan tsakanin ɗauko su da bai shi su sauraka bai kamata a gaggauta kwashe kaya ba bai kuma halatta ba miji ya ce masu tabar mai ɗaki ne ko gida ne ko su uwayen su ce tabar gida don watakila ko da ta san hukuncin shari'a ta ce za ta zana ta yi idda yanta ka cewa to halin baku da gida halin ke baki da gidan uba yau gida maza sai ku sa ta tsallake iyaka Allah to duk wanda yawa Allah ya ji ya mai raki duk wanda ke da iyaka Allah ya zalunci kai ya kafa kwana k'a ta cika idda kowa masallaci garin su in daki guda ne babu yana cikin bazin ko la'alla Allah ya zuba da zalika amra askiluhunna ku ba su wurin zama min sakantum inda kuke zama da al'adarku min wujidukum na ƙarfinku ku ba mu ci wurin zama irin wurin zama al'adarku na ƙarfinku wanda da shi ku ba wala tudaruhunna kada ku mace su ku cutar da su litubayyiqu alaihin don ku kuntata musu kar a mace mace a take mata gidan wuta a wahalshe ta a tattaure ta a takure ta ana mata hakinta. wa in kunna ulati hamlin in ma masu ciki ne sai kuka sake su fa an tiku na, ku rinka ciyar da zuwa ta ya ba ana hamla wannan sai su haye cikin kaga ita ma ta doka da muka sako sako sako ita in mutum sake mace da ciki to zai kama ciyar da ita ne har sai ta haihu wajibi ne ba da abinci har sai ta haihu to amma saboda karamcin sani sai zan ba a bayarwa ko kuma har in mutum ya bayar sai uwaye suka ce an sun ka an sakamakon sun yi abin wani haka jingar shayarwa ya mutum suke mace da ɗa dole sai ya biya ta jingar shayar da nono sai in ta haihu mishi amma saboda kunya al'ada sai a ce ba a hamza duk da yanzu an ware ganiya ila kaulihi ba'da usri yusra Allah na iya kawo sauki bancin tsanani duk wanda kaga rayuwar zamantakewa aure ta yi kauri ta yi gauni ta barkace to yana wa jim kaɗan sai haka dai Allah ya shirya adon kuma an koma daidai saboda kakkai sauran hukunci game da rikicin aure game da husuma ta ma'aurata ba sauran yanke hukunci akai ba ba a sauran yanke kamna kuma ba a sauran mance abin da ya gabata na kware na alheri wala ta sawal fadla bainakum in abu ya waru kamar da bahaushe ce in kaya sun bace bai kamata hankali ya bace ba to duk wanda kaya sun ka bace kuma yadda hankali ne bace to daga baya da na sani zai amma in kayan ka sun ka bace ka aje hankalinka to insha Allah ba za ka yi da na sani ba حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنهما سمعهما سنجيس يذكران سنة أنبتوا أن يحيى بن سعيد الآن طلق بنت عبد الرحمن يا سيدي عبد الرحمن بن الحكم والسكي ليوا أنت سكا يحيى بن سعيد بن العاص في السكي بير عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن sai abdurrahman ya ce ta taso da komo gida Ba a rasalar Aisha tu? sai aisha ta aika ummul mominina, uwan mominai, to ita saki uku mijin ya yi mata saki uku uban ta ce ta gida to sai aisha ta aika uwan mu'minai an ha. إلى مروانا ورم مروانا وهو أمير المدينة لو كتشيني شغبا مدينة اتك الله قد صوران الله وردرها كفاء ميشيك إلى بيتها لكن تهت رقم إدى أما يمتع أدن شي مجل فكي أكوي سيف بنتك تتاسو تبر جدا مجل تداو جدا سيف إدى جدا في عائشة تأيكا ما shugaban Madina na wannan lokacin sarkin Madina cewa ka ji tsoron Allah ka sa a mayar da matan nan ɗakin ta ta gama Fa Fakala Barwanu sai Barwanu ya ce, ya kala Barwanu, Barwanu ya ce fi hadisi a cikin hadisin Suleiman, inna Abdurrahman bin al-Hakam galabani. Ya yi mishi magana, ya ce, ba za ka yi idda gidan mijin ta ba don saki uku ina a fahimta anan in saki uku na babu magana ta tsaya gidan ta yadda saki ɗaya ko saki biyu shi ne aka haramta ta bar gidan dole sai ta idda a cikin gidan amma in saki uku na ba ta da haƙƙin ta yi idda gidan kuma ba ta da haƙƙin wani ciyarwa da zai yi mata wa qalu qasim ya ce gini muhammad awa ma bana gaki dan ita Aisha ta kace akan ta lalle ko wanda an saka saki uku sai ta isa gidan mijinta sai Qasim bin Muhammad yace mata shin labari bai zo miki ba sha'anu Fatima sha'anin Fatima binti Qaisin da mijinta suke da saki uku annabi ce ba ta da idda gidan miji ba ta da abinci qala tace la yazurruka an la kura hadisa Fatima ba zai cutar da kai ba ko baka ambaci hadisin Fatima ba kai tabbatin wannan hadisi ma'ana ta kabi dan ita Aisha tana musu wannan hadisin za mu ji me a matsayin musu wannan hadisin فقال مروان سي مروان يجي بالحكم in kana duk sharrun in hakkina da laifi fa ya ishe ki ma baina hazaini min sharri tsakanin wayannan matsaloli na laifin. dan ita Aisha a fahimtar ta cewar da Allah subhanahu wa ta'ala tukhrijuhunna wa la yakhrujna ya gani kowace wanda aka saka kuma tana ganin hadisin can na cewa in an saki mace sake uku ba ta idda gidan mijinta ya saba mawa ga ayata Qur'ani sha fahimta Aisha za mu ji dukkanin sahabbai da suka wannan fahimta suke ko kuma fahimtar daidai ce ko ba daidai ba ce za mu ji nan gaba kaɗan. Haddisa Muhammadu Basharin, haddisa na Bundarun, haddisa na Shurba, ana ta Rahman bin Al-Qasim, Al-Abi an Aisha ta rubi Allah ana anna ha qalat ma da Fatimata wai mista Fatima la tattaki ala tattaki Allah ba ta jin tsoron Allah kun fahimci magana Aisha ya za ta wadi hadisin da ya sa a ma'ayar Qur'ani da fahimtar Aisha wannan Fatima ba Fatima ɗayar Annabi ba ce Fatima binti Qais ba Fatima binti Muhammad ba ko hmm. na في Wata لا سكنا ولا نفقة وتنصها يعني zai yi وما زي مناسبة هو ita Aisha. fi qauliha da cewa Fatima la tukuna babu wurin zama a yi idda wala nafaka babu abinci ga wanda aka zaka sake uku shine ayat ta ta wai Fatima ba ta jin tsoron Allah take ba da wannan fatawa to maje dai حدثنا عمرو بن عباس حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال أروة بن الزبير لعائشة أروة بن ya ce ma Aisha. alam taraina ila fulanata bintul hakam suke ga wance bintul hakam ba dallaka ha mijin mijinta ya sake ta albatta ta saki uku fa harajar ta ita da gidan mijinta ta gidan sai idda fa qala ta ce bi ta ma sana'at tun da abin da ta yi ta saba ma Allah kaga da fahimta Aisha kenan ko saki uku na gidan miji aka idda qala alam tasma'i yake bata halan biki jiya ba fi kauli Fadima hadisin Fadima kala amma innahu laysa laha khairun babu alheri game da hadisin Fatima fi zikri hadal hadis ga ambaton wannan hadis wa zalib ibn abi zinad ibn abi zinad ya kara an hisham an abi abat aisha aisha ta zargi abat ta zargi ashaddal aibi mafi tsananin aibantawa ta zargi hadisin Fadima mafi tsananin zargi da ta shi da cewa ya sa a ma'ayar Qur'ani wa qalat take illa fatima ta kana fi makanin wahashi mawari da aka saki fatima suke uku annabi yake mata ba a bata wurin zama ba a ta abinci tana wani wuri mai kewa can ne daga gari fahifa ala nahiyati haka ake jin tsoron a kai mata hari can inda take ka ƴan shige su zo mata wani zalika arhasala annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ita annabi mata rahusa ta katta idda gidan mijinta don an sake ta saki wannan ita fahimtar Aisha radiyallahu anha amma dai har yau ga sauraron babul mutallaqati idza kushi alaiha bada wanda an ka saka kuma ana saunar wasu su yi mata shige a cikin gidan da suke fi maskari zaujaha a gidan mijinta an yi kuta hama alaiha ka a yi mata shige aw zuwa ala ahliha ko kuma ana jin tsoron ta rinka cin mutuncin dangin mijinta mace ta masu ragowa mai kai himba mijinta ya sake ta ta zanna gida ne in an ce ta inda za ta kama cima dangi mutunci ta haddabe su ta ishe su to wannan zata ba gidan mana ta yi su kaga illa an ya ajina bi fahishatin mubayyana kenan hazi fahishatin mubayyana ta ci mutuncin mutanen gidan karami da babba fitina ta sahi daban daban ta mulki daban wannan ba sai a rabu da ita ba da gidan da ita ta saurara mutane ko da سنة الفاشا وحدثني هبان أخبرنا عبد الله أخبر ابن جريج عن ابن شهاب عن أروى أن Aisha, أنكرت ذلك Ala Fatima. Aisha ta yi mutum hadisin Fatima ta ce wannan hadisi ya sa a Qur'ani to maganganu duba su tsawo ne amma da aka malamai sun yi Wadda an ga saka saki uku shin ana ba ta wurin idda sai ta idda gidan mijinta kuma a ba ta abinci sai malamai suka ce to an ka saka saki uku ba ta yawahinta daga ɗayan biyu ko dai an sake ta saki uku tana da ciki ko an sake ta sake uku ba ta da ciki wanda an ka saka sake uku ba tana da ciki wannan kaga dole a ce shi ta har ta kare idda saboda cewar Allah wa in kunna ulati hamlin fa atiqu alaihinna hatta ya bana hamla wanda wannan da bai ciki da wannan bai ciki da wanda an ka saka guda da biyu da uku da sai ka ke da ita ta yau to amma wanda an ka saka sake uku ba da ciki to ita malamai suka yi sabani game da ita kusan kauli uku magana ta farko ta malamai suka ce ana ba ta abinci da wurin zama yadda gidan miji kamar irin fahimtar Aisha kenan ko magana ta biyu an ka ce ana ba ta wurin zama ta yadda amma bai cishe ta ba wajibi na cishe ta ba magana ta uku bai ba ta wurin zama ta yadda bai ba ta abinci kuma wannan magana ta ce mafi rinjaye Ke wadda Aisha ta yi aya ta fa a hadisi ba haka da yake ba malamai tun daga magabatan warko har zuwa na baya-baya sun ci gyara ga fahimtar Aisha. Saboda aya amunta shi kuma hadisun hasunna. Dama kuma hadisi yakan yi hususin umumin Ƙur'ani. Aya Ƙur'ani tana iya zuwa da magana miya sai dai hadisi ya toye hidda wani daga ciki. Misali, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون Allah ce a yaƙi Yahuda da Nasara har sai sun yadda sun ba da ni. Jizya. Ko? Kawai ma Qur'anta qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Ko? ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب كم تقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا يدينون دين الحق أي حتى مشركي لا يدينون دين الحق ko ya dino da haka to amma sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce a yadda su ba da jizya sun sun yadda sun ba da jizya ana bi ana bari yakan alhali ko qur'an ta a sai sun yahuda da sana sun ba da shirya bai sa da mashirkai ba amma sai ga hadisi ya sa sannan da Allah faɗi matan da sun ka haramta hurrimat alaikum ummahatukum wa kaza wa kaza don Allah ya jiro matan da haramun na mutum ya harbe su sai Allah ce wa an ta cima ubainul ukhtayn kuma an haramta muku ku haɗa tsakanin yan uwa ko ya da kauna mutum shi harbe su da ya gama litayin mata da sun ka haramta sai ce wa uhilla lakum ma a zalikum amma duk wanda ba waɗannan ba an halatta muku cikin lisanin nan da Qur'ani yayi ya haɗa da ka armo mace ka armo gwaggwanta ka armo mace ka armo illat ta kauna ko ya faɗi wannan bai faɗi ba hadisi ya faɗi sai Allah ya ce bai halatta mutum ya arme mace kuma ya armo kauna ubanta ko kauna uwarta ko ya ubanta ko ya uwarta Shahada su ɗin mata ne na amma cikin ƙur'ani tun lisahin da yake na mata da sun karata bai samu daga ba amma sai ga hadisi ya ya wade su daban to haka da qur'ani yake ba a hidda mata daga gidan su ya an sake su sai annabi ya bayyana wannan ya shahe mai saki guda da biyu amma mai uku za ta bar gidan miji ne ta su. kaga kenan hadisin bai sa abu qur'ani ba dan qur'ani da yake kasu ta ka aishe su bakin mai saki ɗaya da juya ka nufi shi kuma annabi sai bayyana mai saki uku ita in ka suke ta ka raba ka ce ban ɗaki na ban gida na gidan ya halatta ba ta da haƙƙin ka ba ta wurin zaman gidda ba ta da haƙƙin ka ba ta abinci mai saki uku in dai ba ciki gare ta ba in ciki gare ta wannan shi kuma ta da haƙƙin ka cishe ta ko shi ba wurin zama ba a shekenan nan ina maganar cewa hadisin ya sa a ma a Qur'ani don haka gaba ɗaya malaman suka mai ma Aisha da tun daga sahabbai ma suka mai ma Aisha wannan fahimta ta ta da duk wani wanda ya ga fahimtar game da hadisin Fatima binti Kaisin bai zata ga sawaba abinda as sawaba shine mai saki uku ba ta da wurin zaman idda ta yi gidansu amma mai saki ɗaya biyu to dole ka bar ta ɗakin ta ta cika idda wannan shi abin da a sawaba kuma شاء abin da an matabbaci كيف الوقت؟ كنت شايفه؟ ليه كما تمسكه؟ إن شاء الله سبحانه وتعالى نظام الساعة لأنه ما كان دليل الله يبام لا تكبر الله شيء منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. Thank you.